sashen hausa na studio kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai masu raro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa gwamnan jihar yamai ya kira taron manema labarai yau dangane da rashin tsaro da ake fama da shi a yamai din an kaddamar da soma jarabawar bts data a yau a maradi a rahoton musamman muna dauke da hira dangane da cikar shekaru 30 da rasuwar mawakin nan na nijar mai suna alhaji taya mayan ayyukan asha sun zama ruwan dare a cikin unguwanni daban-daban na birnin yamai a kwanakin baya-bayan na an yi sace-sace tare da hallakar rayuka musamman a cikin itacen nan da ake kira sancir verta da ke gewayen yamai a yau da safe gwamnan jihar yamai isaka hassan karanta ya rasa kwanar halin da ake ciki a game da wannan lamari farfaro dubu guda da dari da goma sha shida ne aka swato cikin yamai tsakanin watan ga buyu cikinsu farfaro goma sha shida kadai muka gani tunda aka kashe baiwan allah nan da ya kamata ya yi arme aka sato mishi kuma moton shi muku ruhe wurin mun samu mutum dari uku da saba'in da uku mun kama a fanga farfaro saba'in da mota bakwai mun sace komawa mun samu mutum dari da tis'in da daya cikinsu maza dari da talatin da tara da 'yan mata hamsin da biyu. Mu dai ba mu kwanta ba ko da yaushe muna nan gudane gudane da hulisai da jandarmomi da gar da kowa da kowa muna nan saye. Amma abin da muke so mu gaya mutane kowa ya yi hankali da kanshi bin can abin ga da rana ma ba kyau balanta da dare. Na biyu ƙasa ta kwan lahiya ta tashi lahiya sai in kowa da kowa ya tashi saye ba harkar gwamnati kaɗai ne ba ba harkar sojawa kaɗai ne ba harkar tashaye mu duka. Gwamnan jihar Yamai kenan Isaka Hassan Karanta. A sakamakon sace mutane domin neman kudaden fansa da 'yan Boko Haram ke yi a jihar Difa, matasan ma ɗin Boso da ɗalibai da ke hutu a Difa sun fitar da wata sanarwa a yau. Waɗannan matasa ta bakin Malam Hassan Kacalla sun yi kira ga hukumomi na yankin da su yi ƙoƙarin maido da kwanciyar hankali. Dangance da wannan yanayi da muka yi la'akari da shi muna bukata zuwa ga gwamnati su doki kwakwaran matakai domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasa ga baki ɗaya musamman ma a yankin jihar Difa. A ƙare da wannan matsala ta yaki, a mai da al'umma da suka baro mazauninsu. A dawo da mutane 38 da aka ɗauke daga Ingalewa. A bangaren hukumomi na yanki su tuntuɓi su, domin a gyara matsalar tsaro su fito su fallasa fili akan abin da yake faruwa a bangaren kungiyoyi su ƙara hoɓasa a fuskar taimakawa al'umma kuma a ɗauki mutanen yanki a cikin ayyuka kuma muna jinjinawa jama'an tsaro dangantar da jan namijin ƙoƙarin da suke yi a ƙarshe mazauna boso da kuma ƙungiyoyin ɗalibai da suke hutu muna miƙa goyon bayanmu ga iyalan da abin ya shafa. A yau ne aka kaddamar da jarabawar BTS Data a Maradi. A jimilce ɗalibai 2,951 ne ke rubuta jarabawar a cibiyoyin jarabawa na Yamai, Maradi, Tawa da Zandar. Adadin ɗaliban masu jarabawar ya yi ƙasa da na shekarun da suka gabata. Hakan ya samo asali daga 'yan sauye-sauyen da aka samar a cewar ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu a hirar shi da wakilinmu na Maradi Muhammad Mamman. A wannan shekara mun yanke hukunci na hana duka wanda bai mallaki bakaloriya ba sharabawa BTS. Gwamnati ta ɗauki sha'anin karatu da mahimmanci musamman ma wajen samun ingantaccen ilimi a kowane ɓangare. Abin da ake yi kamar yadda na bayyana a da ana bai wa ɗalibai wata dama na tafiyar da jarabawa BTS kuma su samu ba tare da suna da bakaloriya ba. Su je kuma har su yi digiri amma ba su su mallaki bakaloriya ba abin da ya zamanto muna babban cikas a cikin tsarin karatu don haka ne a wannan shekara muka tabbatar da dokar don haka ne a wannan shekara yawan masu jarabawar ba su wuce dubu uku ba ya kusa kashi hamsin da biyu dangance da yawan ɗalibai a shekarun baya da suka kai kusan dubu shida Ministan ilimin mai zurfi Yahuza Sadisu kenan. bayar da sanarwa a makare sadarwa ba tsari shiru na hukumomin koli da waɗannan kalamai ne wato kafafen yada labarai da shafukan sadarwa na zamani suka caccaki gwamnatin ƙasar algeria a ranar lahadin da ta gabata kan yadda take kula da annobar cutar kolera da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tun farkon watan nan na ut kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa afp ya bayyana cewa sai bayan makonni biyu ne hukumomi suka sanar cewa an samu bullar cutar kolera a algeria inda ba a samu bullata ba a wato ko kaɗan a shekarar 1996 wadda kuma ta fi mana ita ce ta shekarar 1986 eh, sakamakon ƙarshe na hukuma a ranar lahadi ya nuna cewa an tantance mutane 49 da suka kamu da cutar biyu daga cikinsu sun rasu garin dole da ke cikin karamar hukumar tunga a departama ɗin gaya ya fuskanci ambaliyar ruwa bayan faɗo ruwan sama masu ƙarfin gaske a makon da ya gabata a sakamakon haka wato ma'aikatar ministan ayyukan jinƙai ta tura wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin sakatare general na ma'aikatar ministan bubakar siddiku wanda yi wa wakilin maudauda da hassan wannan bayani Yanayin ya kazamce duka garin ruwa su mamaye shi, kun gani da idonku. An samu da yawan jama'a da suka rasa mazauninsu wajen gidaje 211 kuma abin sai karuwa yake yi. Ba shakka al'umma suna cikin bukata ta gaggawa. Abu na farko dai su ne gidaje da yawa suka zube. Yanzu kwamitin jiha da ke kula da ibtila'i suna bisa tantancewa muna zaman jiran sakamako domin ganin gwamnati da masu hannu da shuni wani irin tallafi za su kawo. Amma matakan gaggawa da muka ɗauka su ne na kula da yara da kuma gidaje da ma lafiyar jama'a. Kun ga asibiti ma ruwa sun mamaye ta. Yanayin dai ya kazamce kwarai da gaske a fuskar lafiya da kuma zamantakewa da ma tattalin arziki. To labarin na zai muku nefa daga nan studio Kalangu. Departement ɗin Tanut da ke arewacin jihar Zandar na kumshe da ɓangaren da ake noma a kudu da kuma ɓangaren da ake kiwo a arewa. Wanda ɓangare faɗinsa ya tashi kashi 43 cikin 100 na faɗin Departement ɗin baki ɗaya. Abincin dabbobi a wannan yanki ya dogara ne daga ruwan sama. Wakilin Abubakar Mamadu Yaro ya haɗa mana wannan rahoto a kai. Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Karkara ce da ta kasance makiyaya ke tururuwar zuwa yada zango gundumar Tano banda halinta na kyaukyawan yanayin noma da kiwo ta kuma kasance inda makiyayan ke tunkara domin yada zango da su da dabbobinsu. Bana da yawan zuban ruwan sama da karkarar ta samu ya bada damar cikar gulabe da ruwa da kuma tsirowar ciyawa daban-daban. Dr. Ilyasu Amadu. Da tafi arbasai ciyawa a huskar department tana tashi sosai har dabbobi suna iya kaiwa gare ta mashayar ruwan dabbobi suna cike waɗansu sun cika sun batse lamarin da ke sauƙaƙa ban ruwa ga dabbobi ƙoshin lahiyar dabbobi ya inganta sosai mu ƙara sauraron dr ilyasu amadu makiyaya suna samun ribar ciniki kaɗan sanadiyar hauhawar farashin dabbobi a kasuwar tanuta da bakin birji ana samun bunsuru ɗan fiye da shekara ɗaya da aihuwa a jika ashirin da bakwai da rabi a kasuwar tanuta shi kuma buhun hatsi mai nauyin kilogiram ɗari a jika ashirin da uku da dala tamanin kenan cinikayya tana a matsayin ɗaya da ɗigo ɗaya. Komowar makiyaya a cikin wannan karkara ya ƙara rayar da tsaron da masu lamuran kasuwancin dabbobi mamman yana ɗaya daga cikinsu. Akwai na arba'in da biyar, na arba'in da biyu, na sittin, na tamanin, na ɗari da saba'in, na ɗari da tamanin. Wannan karkarar kiwo bata taɓa gabcewa ba da yada zangon makiyaya a gun makiyayan kullum ɗauke da fatan an samu ruwan sama cikin lokaci a shimfiɗar karkarar ko'ina. alhazan da waɗanda suka je hajji ta jiragen yawo sun fara dawowa gida bayan kammala aikin hajji na shekarar 2018 a ƙasar saudiya waɗanda suka je ta jiragen haya za su fara dawowa a mako mai zuwa kamar yadda jami'in sadarwa na hukumar tsara aikin hajji wato koho um, da umara wato muhammadu hafizu ya bayyana mana ko da ke dai bai kayyade rana ba yau a cikin jirgin ethiopia wanda zai zo wajen karfe goma sha biyu akwai adadin alhazan da zai zo amma waɗanda sun ka ɗauki jirgin Kamfanin samar da gawayi na Nijar ya fuskanci yawan buƙatar gawayi wanda ake tunawa daga ƙarƙashin ƙasa musamman a shashibirin sallar layya. Gawayin da ya kasance babu shi a lokacin da aka yi matuƙar buƙatarsa. Shugaban kamfanin na SNCC Zamanau Tahiru ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Tun rana ta uku da muka soma sayarwar sai bukatar tazarce katihun da ke gare mu. Banban da shekarar bara inda muke da kimancin katihun da muka tanada bana halin matsalar da hanyar ta kasance ciki ya kawo muna cikas ga samun shigowar gawayin namu. Domin motocinmu masu ɗauko gawayin malalar ruwan kwari ya hana su wucewa. Mangazarar da ke gare mu a nan aunin abin da take ɗauka baya wuce saku dubu uku. Tsarin da ke gare mu shine muna soma saidawar ne wata biyu kamin sallar layya tare da bada sanarwar ga masu bukata na su zo su saya. Bayan sati biyu muna sayarwar katihun ya kare kasancewar motocin ba su samu isowa ba. Kawai ne mai jimirin ajiya tsawon dogon lokaci. Misali wanda suka yi gashi da shi a bana idan suka tanada ajiyarsa a wani gehe na gidansu za su iya amfani da shi kuma layyar baɗi. Sauraron shirye-shirye istiruwa Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ranar alhamis 23 ga watan uku ne mawaƙin nan ɗan nijar alhaji mai manga taya wanda aka fi sani da sunan alhaji taya ya cika shekaru 30 da rasuwa a tsawon waɗannan shekaru ana sauraron waƙoƙin mamacin sosai kuma ya saka shawar waƙoƙi ga matasan nijar kamar yadda mawaƙi kuma mai zane-zane bubakar garba mai lakabin tela da ya san alhaji taya ke bayyanawa alhaji taya dai waɗansu ba sun sunan shi ba na gaske sunan shi mai manga taya ya yi france ya yi etats unis yana karatu ya yi decoration defense ɗin shi ya zo na. an su son yana ba da karatu na shejekat na yamai lokacin da ya zo ko da yana ba da karatu na yana harkar music yana kiɗi da waƙa kiɗi ma yana yi tun da yana buga gitar me ya son waƙa da bugun gitar da ya zo ɗin gurmi ɗin nan nan na yi representan matan malam matan malam din nan nan ta wuce duk over din da aka kawo a shekarar nan don daga shekarar nan na shi na cikin jagorin da suka tsere anasim suka yi karanta daga nan na duk wani makaɗi na zamani taya yana in dai ka zo wajen shola yana kama ma ka ci gaba da aikinka da gaske ne ya tahi amma taya yana cin muna tare da shi tun da muna da waƙoƙin taya da ya ta ya bari waƙoƙin na na jiya sun saurare shi yau ma ana sauraren su gobe ma yar sai sun saurare su kenan sai in ce taya eh, ya yi balaguro amma su suna tare da mu banna ca ba su samu ribata amma riba kadaici an yi biro na droit d'auteur amma biro droit d'auteur in redevance din da take percevoir din kaɗan ne ne kenan koma bayan wata shida in sun raba kuɗin ma abinda da zaka samu ɗan kaɗan ne ba ba za su yi uwa tun su ina jin akwai yaro guda shi kaɗai bi san baban shi na bancin shi babu cikin cin ɗin shi wanda ya gada in ya ce zai bin sahun baban shi dole ne ya samu gudunmuwa taimakon da zai samu kaga dai ɗaya wajen makaɗan zamani tun da an san baban shi waɗansu sun yi aiki da shi waɗansu kannan shi ne waɗansu yanan shi ne dole ne su kama mai yaron nan ya tashi ya zama wani abu na biyu wanda ya taimaki baban shi ma yana da ran shi kazalman kazalman babu abun da bai mata dan ya rishi don ina jin ko in cikin ɗin shi guda tashi ce zai bi sau in baban shi kazalma ya kama mai sai ya rishi Mubakar Garba mai lakabin suna tela kenan a hirar shi da Muktar Hamadu a rahoton namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na Mauritania yau zan bar da Musa Hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Ku saurare shirye-shirye Istido Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.